mu sake rayuwar duniya makaranta take duniya ta zamo makaranta rayuwar duniya kamar makaranta take kai tanadin rayuwar ka ka gyara wataran za ka tashi baka da naira wataran dukiya da 'ya'ya ka tara duniyar za ka bar ta tsirara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 bari mu ɗanɗana muku kaɗan daga cikin tarihin rayuwarsa an haifi marigayi general john nanzib shagaya ranar biyu ga watan satumban shekara ta 1945 a ƙaramar hukumar langtan ta jihar plateau ya fara karatun primary a makarantar sudan united mission da ke ƙarƙashin mulkin turawa daga nan kuma ya tafi makarantar sojan najeriya ta nms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 daga shekara ta 1967 zuwa 1970 marigayi john nanzib shagaya ya yi ta samun ci gaba a cikin aikin soji lamarin da ya ba shi damar kaiwa matsayin laftanar janar a rundunar sojin najeriya wannan matsayi ya baiwa marigayi john shagaya damar shugabantar rundunonin soji a matakai daban-daban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 da dai sauransu marigayi laftanar janar shagaya ya sami lambobin yabo da dama a ciki da wajen kasar nan daga cikinsu hadda lambar yabo ta ofr da nigeria ta basa babbar lambar yabo a kasar liberia da ake kira da the star of liberty a turance lambar yabo daga hukumar tsaro ta ecowas da ma wasu da dama da ya samu daga rundunar tsaro ta nigeria.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 banda sarautar ɗan buran lantan na biyu da al'ummar tarok suka yi masa har ila yau marigayi general shagaya ya sami naɗin sarauta a jihohin lagos abia da kuma jihar imo marigayi sanata john nanzib shagaya marubuci ne don ya wallafa littattafai da dama ciki kuwa har da littafin nan da ke bayanin harkokin mulkin najeriya ƙarƙashin mulkin ibb wanda aka yi wa lakabi da governance in nigeria the ibb era ya kuma wallafa littafin nan na the consequential general and the will to excel da ma wanda ke bayanin labarin kabilarsa ta tarok wato the tarok history dukkaninsu cikin harshen turanci marigayi sanata john nanzib shagaya ya rasu ne sakamakon hadarin mota daga lantan zuwa jazz. Adalla barkam da dahawa yanzu kan na san ba sai na bayyana muku waye ba don takaitaccen tarihin rayuwarsa ya tabbatar muku da wane ne shi ranka daɗe john nanzi shagaya muna maka barka da zuwa shirin namu na duniya makaranta na gode Ran ranka daɗe tun tasowar ka kana yaro me kake sha'awar zama ne musamman ma a ɓangaren karatu haifuwa ta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 ya yi mulki wata shida mu taimake shi ya ɗan sake zaɓe wanda aka sauke wato na jin 12 kenan na lokacin da allah jikarai shi jiran sani abacha zai nasa juyin mulki wasu mu da muke riko manya-manyan runduna da soja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 da sarauta na ɗan burallanta har ila yau gwamnatin najeriya ta karrama ka da lambar yaban nan ta ofr ya kake ji a rayuwarka idan kaga duk da kalubalen da ka fuskanta har ka bar aiki sannan yau kuma a ce ana ganin kimar ka da dajar ka kana samun irin wannan karramawa zan ce dai na ma general obasanjo godiya don kafin lokacin shekara hudu da barin soja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 ranka ya daɗe a lokuta da dama ka riƙe manya-manyan mukamai kuma wasu lokutan ka rabu da su ciki kuwa har da matsayin sanata da ka riƙe duk da irin abubuwa na alkhairi da ka yi wa al'umma ya kake ji idan ka tuna irin waɗannan abubuwa? well me kwa zan ji banda cewa akan ikon allah bisa lokaci na yi nawa ƙoƙari akan baiwan allah a wannan lokacin